'Yan kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka sun kada kuri'ar amincewa da mutumin da shugaba Trump ya mika sunansa domin zama a kotun kolin kasar Brett Kavanaugh wanda ke fuskantar zarge-zargen cin zarafin wasu mata. 'Yan kwamitin goma sha ɗaya ne suka goyi bayansa goma kuma suka nuna adawa. Kwamitin ya kuma amince da wata shawara daga Sanata Jeff Flake na jam'iyyar Republican ta jinkirta kuri'ar da Majalisar Dattawan za ta kada da mako guda. domin a ba hukumar FBI damar gudanar da ƙarin bincike kan zarge-zargen cin zarafin wata malamar jami'a Christine Blasey Ford. Mr. Kavanaugh dai ya musanta dukan zarge-zargen. To a martanin da ya mayar a karon farko ga ƙuri'ar da kwamitin shari'ar na majalisar dattawan ya kada, shugaba Trump ya ce babu wani alkali na daban da ya yi tunanin ba da sunansa domin zama a kotun kolin ta Amurka. Hakan zai kasance da alfanu sosai ga kasar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 kimanin mutane dubu sittin ne ke mutuwa a kowace shekara a sanadiyar ciwon fiye da dubu ashirin daga cikinsu kuma suna aukuwa ne a afirka kenya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke aiki tukuru domin kawar da ciwon daga doron ƙasa nan da shekara ta talatin gade usman mun jibir da ƙarin bayani Sharon. Sharon ɗin kenan makonni biyu kacal kamun rasuwarta. A dukan faɗin Kenya ana amfani da hoton marigayiya Sharon Jabchumba a kamfen ɗin yaƙi da ciwon zangai Mahaifanta sun kafa gidauniyar wayar da kan jama'a mai suna Sharon Live On Foundation. Bayan ta rasu fiye da shekaru goma kenan tana mai shekara takwas bayan da mahaukacin kare ya cije ta. Karen ya yi tsalle ne a kanta, ya kuma cije ta kusa da wurin da zuciya take. Sharon ta rasu duk da kulawar da ta samu a asibiti, kamfen ɗin sharon da sauran shirye-shirye na hukumomin yankin sun sa jama'a sun ƙara farga da ciwon zangai a faɗin kenyar yi wa karnuka rigakafi kamar yadda ake gani a nan yankin rift valley ba sabon abu ba ne a nan ne karen ya ciji sharon kuma jim kaɗan bayan ta ne aka soma rigakafin za ka kashe kimanin dala ɗaya ta amurka don yi wa kare rigakafi to amma idan karen zanga ya cije ka za ka buƙaci allurai aƙalla biyar waɗanda za su kai dala ɗari. kamfen ɗin raba kenya da ciwon zangai ya bazu wurare da dama ba wai a yankin sharon kawai ba a wannan kasuwar karnuka a yammacin ƙasar masu karnuka da masu saye da sayarwa suna kai karnukan su wurin allurar gakafi. Idan ka sayi kare, to ya kamata a yi masa allurar rigakafin zangai. So we make sure. Muna tabbatar da cewa ka yi wa karen da ka saya allurar rigakafi. Kenya na fata da rabuwa da ciwon zangai nan da 2030 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta kudura aniya ta hanyar rigakafi da kuma wayar da kan jama'a. Tunsu kuma ga wasu labaran duniyar. Wasu jiragen yakin rundunar sojin Najeriya sun yi hadari yayin da suke atisaye a wani bangare na shirye-shiryen bukukuwan ranar samun 'yancin kan kasar. Wani kakakin rundunar mayakan saman Najeriya ya ce daya daga cikin matukan jirgin ya halaka a hadarin wanda ya auku a kan wani tsauni a yankin Katamfe da ke wajen Abuja. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya ba da umarnin a saki dukan fursunonin yaƙi da na siyasar ƙasar. a matsayin wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiyar da ya kula a watan jiya da jagoran 'yan tawayen ƙasar Rick Machar. mayakan 'yan tawaye da magoya bayan Mr. Machar din da dama dai na tsare da kuma wasu masu sukan lamirin gwamnatin ƙasar. Shugabannin Jamus da Turkiya sun amince su yi ƙoƙarin kyautata su da ta yi tsami a ƙarshen tattaunawar su a Berlin. A wani taron manema labarai mai cike da zulumi, Angela Merkel ta ce akwai bambancin ra'ayi tsakanin ƙasashen biyu kan batun sahihin tsarin demokradiyya yayin da shugaba erdogan ya yi kiran a tisa kiyar abokan adawarsa da ke zaune a jamus zuwa turkiyar kamfanin facebook ya ce ya bankaɗo wata tangardar tsaro da ta shafi mutane kimanin miliyan hamsin da ke amfani da shafinsa kamfanin ya ce masu kutse sun yi nasarar satar wasu bayanan kamfanin da ba su da cikakken tsaro abin da ya ba su damar shiga shafukan facebook na jama'a kamfanin da ya ce har yanzu bai san waɗanda suka yi kutsen ba. a italiya wasu garuruwa da ƙauyuka da mazaunansu suka fice daga cikinsu shekaru aru-aru da suka wuce yanzu an fara farfadowa da su a ƙarƙashin wani shiri na mayar da su otel-otel domin bunƙasa harkar yawon buɗe ido ana ganin cewar shirin zai samar da ƙarin guraben aiki musamman ganin cewa akwai mazauna yankunan karkara da dama da ke ƙaura zuwa manyan birane ga rahoton ibrahim mijinyawa ana kiransu kangayen garuruwan Italiya. Dubban garuruwan dauri a ko ina cikin yankunan karkarar Italiya sun fada cikin kunci. Rashin ayyuka da fatara da kuma bala'o'i sun kori mutanen da ke zama a can. To amma a halin yanzu wata babbar dabara na samar da rayuwa da kuɗi cikin waɗannan al'ummomin karkara. Mayar da gine-ginen da aka ƙauracewa ya zuwa kusan otal-otal ɗin da suke warwatse ba tare da lura ba. an kafa a ƙauyen santo stefano di cesassino tun shekaru aru-aru da suka wuce to amma a lokacin da daniel kilgren ya iso nan shekaru ashirin da suka wuce ya fara ɓalɓalcewa kusan ma dai an yi watsi da shi yana son ya samu wata hanyar maido da mutanen ƙauyen da 'yan yawon buɗe ido zuwa ƙauyen yayin da kuma za a ci gaba da riƙe da ɗaɗɗiyar al'ada da ɗabi'ar yankin. ya yanke shawara kan ɗaukar wani tsarin harkar yawon buɗe ido mai ɗorewa da ake kira shirin farfado da tsaffin ƙauyuka ta hanyar ƙirƙirar otal-otal wato albago diffuso A lokacin da na zo nan, otal ɗaya ne kawai. A yanzu akwai otal 21. To amma ba za ka taɓa fahimtar cewar wannan otal ne ba. Babu wata alama, babu komai, saboda muna son kare martabar garin. An ƙarfafa wa baƙi su shiga cikin harkokin rayuwar mutanen wurin. sannan mazauna su samu kuɗi daga sana'o'insu na gargajiya kamar koyar da girki ta hanyar amfani da hanyoyin girki na dauri ko saƙa da sassaƙa an kwashe shekaru biyar da kuma miliyoyin kuɗin euro na sakin jarin 'yan kasuwa don farfaɗo da garin santo stefano ya zuwa wani wurin yawon buɗe ido ƙauyukan italiya da yawa ba za su taɓa tara irin waɗannan kuɗi ba To amma a Santo Stefano sannan a hankali tsarin albago difuso na taimakawa ga sake gina al'umma.